واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ka lizamta wa kanka abota da waɗanda suke kiran su kira na ibada da kira na roƙo safe da yamma suna masu ikilasi a gare shi kar idanunka su ƙetare su kana son zama da masu wadata da ɗaukaka kuma kar ka bi wanda muka mayar da zuciyarsa ta zama rafkananniya daga ambatanmu muka saka murfi a kanta har yana umurtarka da ka nesantar da talakawa daga majalisarka ya fifita abin da ransa ke so a kan biyayya ga Ubangijinsa kuma ayyukansa suka zama hasara. Wa وقل الحق من ربكم